ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya ya bude kofofin rahamarsa ga waɗanda suke masa da'a kuma ya yalwata hanyoyi na tuba ga waɗanda suke neman su gyara ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne da alayansa tsarkaka da ta'abbansa mutanen kirki bayan Allah na kwarai da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah muke yayi dokokin Allah ni masa godiya a bisa ni'imomi da imana waɗanda ba su da ƙididdiga ba su da iyaka mutum na fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih Allah yake ya ku masu imani ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa wala na illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna kan musulunci abin da yake wajibi a kanmu ‘yan uwa musulmi baki ɗaya shi ne mai ƙoƙarin tarbiyyantar da kawunanmu mu sanya a cikin zukatanmu girmama Allah ta baraka wa ta'ala mu sani cewa wannan al'umma al'umma ce da Allah ya bata ɗaukaka da buwaya abin da ya mai da ita baya ya sa ta koma halin da take ciki a yau ba komai ba ne face rashin girmama Allah ta baraka wa ta'ala face yaɗuwar munkari da ɓarna da ke yaɗuwa a cikin mutane waɗanda girmama Allah yi eh, rauni a cikin zukatansu domin girmama Allah shi ne mafi girman abin da yake sa bawa ya ji tsoron Allah ya nisanci saɓon Allah shi ne abin da yake sa bawa ya ƙasƙantar da kanshi ya bi shari'a da dokokin da Allah ya saukar masa kuma hakikanin jin tsoron Allah da girmama shi manzila ce wani matsayi ne mai girma a cikin matakai na imani ibn qayyim Allah ya masa rahama da yake magana akan manzilatu at ma'ana wannan mataki na matsayi na ganin girman Allah da kuma girmama shi tabaraka wa ta'ala yace hadhihi al-manzilatu tabi'atun lil-ma'rifa wannan matsayi manzila ta ta'zim Allah ta'ala manzila ce matsayi ne wanda yake wato tabi'a lil wanda yake mafi sanin Allah shine wanda yake mafi girmama Allah ta'ala yace fa ala qadri al-ma'rifati yakunu ta'zim Allah ta'ala gwargwadon bawa sanin sa ga ubangiji sanin waye Allah Ke yasa bawa yake girmama Allah tabaraka wataala gwargwadon sanin girman Allah da matsayin Allah da waye Allah gwargwadon yadda bawa yake kaskantar da kai yake girmama Allah yake wa Allah biyayya da da'a a cikin zuciyarsa yace wa a'rafu an-nasi bihi waɗanda suka fi sanin Allah ashadduhum lahu ta'ziman wa sun fi girmama Allah da kuma girmama matsayinsa وقد ذم الله تعالى من لم يعظم حق عظمته yace Allah ya zargi bayi waɗanda ba su girmama Allah a haƙiƙanin matsayin da ya kamata su girmama shi ba wala arafa haqqa ma'rifati ko waɗanda ba su nemi sanin Allah haƙiƙanin sanin sa ba wala wasafa haqqa sifati ko waɗanda ba su siffanta Allah da haƙiƙanin siffofi da ya cancance su ba qala ta'ala domin Allah yace ma lakum la tarjuna lillahi waqara a harshen annabi nuhu alaihi salam yake gaya wa mutanensa yace malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba ku ganin girman Allah hakikanin girman sa ba ku san waye Allah ba ibn abbas Allah ya masa rahama Allah ya kare ga gare shi yace ai la tarjuna lillahi azamatan me yasa ba ku girmama Allah hakikanin girman da ita da ta ku girmama shi ibn jubair sayyidu dan jubair yace malakum la tu'azzimuna Allah haqqa azamati wai me yasa ba ku girmama Allah hakikanin girmama shi ibn qayyim yace wa ruhul ibada huwa al-ijlal wal mahabba haqiqan ruhi na bautar Allah haqiqanin sa shine girmama Allah da kuma kaunarsa wa ruhul ibada huwa al-ijlal wal mahabba fa idza takhalla ahaduhuma an akhar fasadat diya da aka rasa daya to dayan ma zai lalace in babu mahabba lillah da Allah yake wallazina amanu ashaddu hubban lillah in baka sanya Allah a ranka fiye da komai ba to za ka saba wa Allah sannan in ba ka ganin girman Allah hakikanin girmansa za ka saba wa Allah ba za ka yi abin da ya kamata ba girmama Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake wajibi akan dukkan bawa ya kunshi abubuwa guda biyu abu na farko ta'zimu sha'irillah girmama al'amuran da Allah ya girmama girmama wato al'amuran da Allah ya ba su matsayi da girma ka girmama su domin girmama Allah ne wannan abu na biyu ta'zimu wa hurumat ta'zimu hurumatillah girmama abin da Allah ya hana wajen ne tantashi da rashin kusanta shi shine iyakokin da Allah ya iyakantar ga bayi yace kada ku ketare wanda ya san girman Allah to yana kaffa kaffa yana kiyaye iyakokin Allah baya ketarewa na farko wanda shine ta'zimu sha'irillah wanda shine daga cikin mafi girman alama ta girmama Allah girmama sha'air na Allah wanda ma'anar sha'air shine al-ma'alim az-zahira min dini abubuwan da Allah ya nusace da bayi na addininsa abubuwan da Allah ya nuna girman su wanda wannan yana daga cikin girmama Allah ko dai sha'ira ce makaniya ko zamaniya ko guri ne da Allah ya girmama ka girmama shi ko zamani da Allah ya girmama ka girmama shi wannan yana daga cikin girmama Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan sha'air alamomin addini wanda ya kunshi ko dai aiki ko kuma itikadi ma'ana aqida a kowane babi na addini ana bukata ka girmama wannan al'amari saboda Allah ya girmama shi saboda haka duk abin da yake wajibi a cikin addini ko mustahabbi ba abin renawa bane ba abin watsi da shi bane a'a girmama shi girmama Allah ne domin Allah ne yake ka kiyaye shi Allah ne ya shar'anta shi ba wai kallo kake na cewa wannan wajibi ne wannan mustahabi ne ba shi kake kallo ba abin da kake kallo shine Allah ne yace kai wannan kai wannan baki daya kowane yana da girma a zuciyarka dan girman Allah kake kallo wanda yace kai wannan ibada kana girmama ibadoji na addini kana girmama alamomi na addini shine Allah yace zalika wani yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal yadda al'amarin yake duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan alama ce ta takawa da tsoron Allah a zuciyarsa daga cikin abin da yake Allah ya girmama na shayiruddin shine alqur'ani Alƙur'ani zancen Allah ne abin girmamawa ne saboda sifa ce cikin sifofin Allah baraka wa ta'ala zancen Allah ne alqur'ani Allah ya ce wahada kitabun anzalnahu mubarakun ciwannan wannan littafi ne da muka sauka mai albarka fattabi'uhu ku bi shiriyar sanji Allah wata ko kuma ku kiyaye koki na la'allakum turhamuna don ku samu rahama ta inda kaga alqur'ani lissafi ne abin girmamawa saboda haka zaka rike alqur'ani da girma za a karanta shi da ladabi za ka yi ƙoƙarin bin dokokin alƙur'ani iyayenka domin wannan shi ne alamar girmama alƙur'ani yana daga cikin sha'irullah ta wa ta'ala girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa domin girmama manzan Allah girmamawa ce da Allah ya hore mu ya umarce mu a cikin alkur'ani girmama shi girmama Allah girmama manzon Allah san matsayi da wato ɗaukaka da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsare wannan daraja din wato mummuni yana yi saboda Allah ya hore shi saboda matsayi da Allah iba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa inna Allah amara bi ta'zirihi wa tawqirihi Allah a cikin alqur'ani ya hori mummunai da girmama manzon Allah da kuma bashi taimako da agaji wajen isar da addininsa domin Allah ya ce wato azziruhu wato wakiruhu at-ta'zir yace ismun jami'un li ta'yidihi wa nusrati ta'zir yana nufin da Allah yace wato ruhu ku taimaki addinin manzon Allah lokacin da yake raye ku taimake shi ku kasance tare da shi wajen yin jihadi da kuma ba shi goyon baya da duk abin da yake bukatar domin ya isar da sakon Allah in baya nan ku rike addinin da ya zo da shi ku rike sunnarsa ku rike shiriyarsa shine litu azziruhu yake ismun jami'un li nusratihi wa ta'yidi Ya ce wa man'ihi min kulli ma yu'zi sannan da kare manzan Allah da tsare martaba da mutunci da matsayi na ma'aikin Allah daga duk wanda zai taba wannan matsayi kada ka bari a taɓa martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tsare martabar sa Allah ne yake ka tsare a cikin alqur'ani tsare wannan wato bin umarnin Allah ne girmama Allah ne tsare wa'annan ainihin wato matsayi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake wattaukiru ismun jami'un li kulli ma fihi sakin wa tuma'nina an ce at-tawkir girmamawa wato lafazi ne jami da ya gane duk nau'i na girmamawa manzo Allah ya cancanci a girmama shi sallallahu alaihi da dukkan girmamawa wacce take ta kololuwa sai dai bata kai girmama Allah ba domin shi Allah daban ne bayi kuma daban ne manzon Allah bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala zaka girmama shi a matsayin da Allah ya bashi na matsayin sa na bawa mai daraja madaukaki cikin dukkan bayi da Allah ya ta shi masallatai suna cikin sha'irullah gura da yake alama ce na addinin Allah waɗanda Allah yake yana so ahabbul biladi ila Allah masajiduha inda Allah ya so a bayan ƙasa baki ɗaya shine masallaci kuma Allah yake wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan masallaci waje ne mai daraja waje ne mai alfarma waje ne mai girma shi yasa da wannan balaraban kawai yazo yi ba wali manzo Allah sahabbai suka far masa yace ku dakata ku kyale shi da ya gama bawali aiki ku zuba ruwa a inda ya bawali ya kira shi ce masallaci wajen ibada ne ba a komai sai zikiri sai sallah sai karatun qur'ani ya nuna masa matsayin masallaci a tsaftace shi a girmama shi kada a yi wani abin da yake na ainihin bai dace ba a masallaci a'a waje ne na girmamawa domin sha'ira ce min sha'irillah kuma mafi girman guraben da iwa ba a girmama su ne masallatan makka na harami da madina da kuma masallacin baitu al-maqdis gurabe ne masu daraja da manzo Allah ya bayyana mana Allah ya cikin ma masallaci Allah ya fifita su ya ba su daraja duk wanda ya sallah a masallacin Makka ba daidai yake da wanda ya a Madina ba duk wanda ya a Madina ba daidai yake da wanda ya a ainihin Baitul Maqdis ba kuma wanda ya a wani wajen ko ina ne ba daidai yake da wanda ya a waɗannan gurabe uku waje ne masu daraja dukkanin wani aiki na ibada itikadi ko amali na ƙudiri na aƙida ko kuma na aiki da gabbai da Allah ya ce a yi sha'ira ta min sha'irillah da za ka yi da girmamawa domin neman yardar Allah domin sanin girman Allah shi yasa za ka girma wannan ibada zikiri sha'ira ta min sha'irillah Allah ya ce mu ambaci Allah da yawa allah zikran kathira ibada ce za ka yi zikiri da ladabin da Qur'ani ya gaya maka domin sha'ira ta min sha'irillah kana yi kana tuna girman Allah sallah Shayira ta min sha'irillah in za ka yi sallah ana so ka girmama sallah domin kana ganawa ne da ubangiji a ciki azumi Shayira ta min sha'irillah aikin hajji da ake zuwa a yi ibada a cikin kwanaki biyar a kewaya daga nan zuwa nan ibada ce Allah ne yake a yi walillahi ala nasu hijjul bai Allah ne yake a yi waɗannan ibadar ka je maska. ka je mina daga makka ka je arafa ka yi na arafa a haka Allah yake ka yi haka manzan Allah ya koyar wannan abin da kake ibada ce abu ne mai girma mai daraja yau wa arafa rana ce zamani mai daraja domin manzan Allah ya gaya mana sallallahu alaihi daraja wannan rana yana cikin sha'irin zamaniya lokaci mai daraja ka kimanta wannan a ranka ka girmama wannan rana ka girmama wannan bijire na arafa ka zo muzdalifa ka kwana ibada kake yi ranar goma ka je ainihin mina ka yi jifa wani jifan da ake ka ɗauki duwatsu ƙanana bakwai kana jifa kana Allahu akbar bismillah Allah ibada ta girmama Allah ne Allah ne yake kai haka zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa inna min taqwal qulub duk abin da zaka yi na ibada wannan ayyukan da kake na ibada kana girmama Allah ne domin Allah ne yake kai yayin da kake yi kana tuna Allah da girman sa na biyu daga cikin girmama Allah shine girmama abin da Allah ya hana wajen nisanta shi wajen rashin kusa da wannan abin da yake wala taqrabul fawahisha wala taqrabuz zina wala wala duk abin da Allah ya hana ka ka hanu ka ga girman Allah wajen hanuwa daga wannan abin yana daga cikin girmama Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yake zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih yadda al'amarin yake duk wanda yake girmama abin da Allah ya sanya ya koki to alheri ne gare shi a wajen ubangijin ibn kathir Allah ya masa rama yace ai wa man yajtanibu ma'asiya wanda ini santi abinda Allah ya hani na sao wa maharima da haram wa yakunu ha aziman fi nafsi yana jin girman wannan saban cewa ba zai yi ba saboda Allah baya so saboda Allah yana ganin girman Allah da ya hana wannan baya bambance ya ce wanne ne babba wanne ne karami a'a Allah yake kallo da ya hana babban ya hana karami saboda haka shi abin da Allah ya hana yana hannuwa saboda mai ganin girman Allah wata wa ya ce falahu ala dalika khairun kafe wa thawabun kafe wanda ya haka zai samu alheri da yawa da lada mai girma ɗan uwa musulmi yana daga cikin girmama Allah baraka wa ta'ala tsayawa iyakokin da Allah ya iyakanci. rashin ƙetare abin da Allah ya hana ka je ka aikata ba daidai bane domin girman Allah zai sa ka kalli Allah cewa Allah baya san yin abu ka zaɗin nan ka bari saboda ka san waye Allah ka san waye Allah ka san girman Allah da matsayin ubangiji a wajenka kai bawa ne kana girmama Allah tabaraka wa ta'ala kana sallamawa ga abin da ya huje ka da abin da ya hane ka shi yasa ba za ka yi sabo ba kana yin da'a saboda Allah ya umarce ka kuma ka san wa kana girmama Allah ka san waye Allah sai kai da'a saboda haka waɗannan mutum yana yin su ne saboda tuna Allah da tuna girman Allah tabaraka wa ta'ala Ke yasa ma Allah cewa amma mun kafa maqama rabbih wa nahna nafsa 'anil hawa wanda yi tsoron tsayawa gaban ubangijinsa ma'ana ka kina cewa Allah zai tsaye da kai ya ce kayi kaza kayi kaza a lissafo maka laifukanka ka tsaya ga ka tuna wannan man khafa maqama wa nahna nafsa 'anil hawa wannan yasa ka saba wa san zuciyarka ka ba abin da Allah yake so ka kyale abin da zuciyarka ta sa ka wanda Allah baya so in kai haka Allah ce fa innal jannata hiya al-ma'wa makoma a gobe kiyama ita ce gidan aljanna yan uwa musulmi a wannan zamani da muke rayuwa ya bayyana a fili cewa addinin musulunci ba wai daga waɗanda suke ba musulmi ba waɗanda suke da'awar suna cikinsa suna istikfati da kaskantar da alamomi na addinin Allah da tace iyakokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma da gangan kin sani idan mun duba za mu ga abubuwa da suke faruwa a zamanin nan abubuwa ne wanda suke duk wanda ya san girman Allah zai san cewa lalle ubangiji ta'ala la ahda asbara minhu ta'ala kamar yadda annabi ya faɗa ce la ahda asbara minhu ba wanda ya fi Allah haƙuri dan ba dan haƙurin Allah ba abinda mutane suke yi na izgili da din ko shakka babu da Allah ta'ala ya kife wannan al'umma alamomi na addini sun zama abin yin wurgi da wasa ga mutane da rashin girmamawa ko da yake ibnu qayyim ya fara yace a'rafu an-nasi billahi ashadduhum ta'diman lahu gurgurdan yadda ka san Allah gurgurdan da ke girmama Allah da yawa ba san Allah ba san waye Allah ba san matsayin Allah maganganu da ake faɗa munana sun kai ga cewa ya fi abin da misalan suka faɗa wanda suka ce suka jingina wa Allah da wanda suka jingina wa Allah mata wanda Allah ya yi musu raji a Qur'ani yake takadu samawat yatafattarna minhu kai ka ce ta maza ka kikkece saboda wannan mummunar magana da kai ta cewa Allah ya rike da koma wata al ard kasa ta kefe wata khilul jibalu haddan zuwa su tarwatsi saboda me an da'u lirrahmani walada mushrikai suna cewa Allah yana da kuma yan bagai lirrahmani taqiga walad bai dace ba Allah rahman ya rike da amma yau ga waɗannan lalatattu zindiƙai wasu yan hakika daga cikin sufaye me ba su me ba sa faɗa ga Allah saboda ba san matsayin Allah ba ba san waye Allah ba suna faɗan munanan maganganu ba za ka iya maimaita su suna jingina wa Allah wadai da waɗannan munanan mutane abin yayi tir yayi yayi mun irin maganar da suke jingina wa Allah kuma an yi shiru ana kallon saboda ne, saboda da mun san girman Allah ba za mu kyale ai wannan ba wallahi duk wani mataki da za mu dauka sai mun dauka dan tsare alfarma Allah ta baraka wa ta'ala Allah ubangijin talakai a rika jingina masa ƙunanan maganganu a rika yi masa gatsali munanan maganganu zindikai wani yana ta wai ya ci gyaran Allah a'udhu billah wani yana ta maganganu munana kuma suna nan suna yi ba wani wanda zai abin nan an kyale su wannan rashin sanin girman Allah wannan abu ne mummuna da yayi muni matuƙa da ya kamata a fito a yaƙe shi waɗannan mutane bai kamata a kyale su yanzu da wani ne yake wanda ba musulmi ba yake yin wannan sai a ce ai dan ba musulmi bane a tada to wa'annan suna da awar musulunci ne amma ka duba yadda suke karya suke lalata musulunci suke izgili da addinin Allah suke faɗa wa Allah maganganu na gatsali munanan maganganu kuma an yi shi an kyale su wannan abu ne muni wannan abu ne muni matuƙa wajibi ne a ɗau mataki akan irin waɗannan lalatacin zindiƙai masu jingina wa Allah munanan maganganu wasu maganganu in ka ji wallahi malam sai ka ji hankalinka ya tashi in ka san waye Allah kuma nan ka san la ahada akbar min Allah wallahi ba dan Allah ne hakuri bane waɗannan al'ummar da bi kyale ta a bisa wannan munanan abu da suke jingina wa Allah ka duba idan suna zikiri irin waɗannan suke da awarwaisu, suna suna suna suna bautawa Allah ka duba yanzu zamani ne da ake irin wannan abu da ake yadawa a cikin waya da abin nan za a gaba mutum a cikin tabo a cikin abin nan ana abin nan eh, tsalle ana a cikin tabo a cikin abin nan wai ana bauta Allah ana zikiri subhanallah yanzu wannan haka Allah yake ayi zikiri wai babu zikiri kan alqur'ani da Allah yake ayi wasfarullaha zikran kaseeran wazakirun Allah kaseeran duk Allah ya ambaci zikiri kuma Allah ya ambaci yadda za a yi zikiri din amma me yasa waɗannan mutane suke abin da suke saboda suna kan hanya ta bata ne kaga Allah yake ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan sai ce innahu la yuhibbul mu'tadin ku ambaci ubangijin ku an wa khufya kuna masu kankan da kai eh abin nan eh, ibnu jarir Allah ya masa rahama yake cewa ai tadallulan wastikanatan li fa'ati kuna kankan da kai wajen yi wa Allah da yayin ambatan Allah wa khufyatan yace ai bi khushu'i qulubikum da da khushu'i a cikin zuciyarku wa sihhatil yaqini da kuma ingantaccen yaqini bi wahdaniyati rububiyyati wa Allah da kuke bautawa Allah ɗaya ne kuma shine ar-rabb mahalicin bayi la jiharatan wa mura'at yace ba tare da daga murya ko kuma da yin riya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka yi tafiya sahabin yake cewa in muka gangaro daga kan tudu sai mu ambaci Allah mu kwala sai manzo Allah ya ce irbawa ala kuskure innakum la taduna asama wala taiba. wanda kuke kira ai wanda bai ji bane ko bai ne? yana jin ku yana ganin yace ba haka ake yi ka duba ladabin da manzo Allah ya ce yanzu dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tawo Qur'ani aka ce zikiri da sahabbai da ya koya wa haka kake yi sun taba irin wannan abin tsalle tsalle da tumuwa a ƙasa da yin rashin ladabi ga Allah kuma ka ce wa Allah kake mota da wannan wannan ba girmama ambatar Allah bane baya daga cikin ta'zimullah ba girmama Allah bane ka duba yadda annabi ya sallallahu alaihi wasallam da kiransa ka duba sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kamewa da kamala da nutsuwa ka duba yadda koyar da sabu haka take amma wai wannan wai wanda zai wannan kuma yana da'awa shi bauta Allah yake wannan ba daidai bane wannan rashin girmama Allah ne domin zikiri sha'ira ta min sha'irillah ya kamata a yi da girmamawa da nutsuwa ba a rika mai da mutane wa yanzu wanda yake wani ya gani wanda ba musulmi ba me bambancin wannan da wanda yake tuki yana yana tsalle tsalle ai abu ɗaya sai ta to kuma ai ga abin da kuke duk abu ɗaya ne ke a musulunci wallahi wannan kalla wannan ba musulunci ba abin da muka gani a wannan shekara a yayin bid'ar maulidi ya ishe mu aya akan cewa waɗannan mutane ba sa girmama Allah ba san waye Allah ba dawa suke koyi sun yi maulidi ne saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma maulidi ana yi ne don a bayyana addini amma yanzu da Allah abin da aka bayyana a wannan shekarar da muka gani don Allah bayyana addini ne na rawe-rawe da shakiyanci da mata tsirarar cuɗanyen maza da mata da yin abubuwa na saɓon Allah yanzu wannan yana cikin girmama Allah ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma an rasa wanda zai fito yi musu faɗa ya ce ku daina wannan ba daidai ba ne saboda me saboda tun da dole sai an yi maulidi to kuma duk abin da aka yi a ciki kenan wani ma wanda yake lalatacce mafi lalacewa fitowa yake cewa duk abin da aka yi na saɓon Allah ai daidai ne tun da ai an yi ne don san manzon Allah kaga kenan ya saɓa wa. umarnin Allah da ya ce a kiyaye alfarmarsa kuma cewa ya ne a yi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu haka Allah yake duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah ya fa zalunta kansa tilka hududullahi ce ta duha kar ku ƙetare iyakokin Allah abinda Allah ya hana kada ka yi amma ka duba abinda ake yi da sunan kaunar manzo Allah al-sallah wannan ba kaunar manzo Allah ba manzo Allah ba zai hidda da irin wannan ba amma ba wanda zai faɗa saboda ba san girman Allah ba an yi shiru kowa ya ƙyale. wannan abu ya yi muni matuƙar gari ba daidai ba ne ya kamata a bi hanyar da za a hana irin wannan domin rusa addinin musulunci addinin musulunci addini da yayya ga Allah duk abin da Allah ya ce ayi ayi abin da Allah ya ce shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai yi masu da ne da kansu gare shi wato abin da zai ba su shawara in ana duk abin da yake an riga an gama magana ko abubuwa duk abin da zai yi da'awa ko ya faɗa kawai maganar ba ba ko kuma manzo Allah ya ce kafa Allah to manzo Allah ya ce a duk ba da Allah ba ta samu Allah duk mai samu Allah ba shi ba haka yi manzo Allah ya ce inna hada fa rasulana laysa Ya iyalin gidan wani ya fito wani gida saboda ba mutane ke ji gare ke ba wani na bari ba mai ta ba na bari ba na wa bari su ba ta alaka da su dan me wata kila suna jinki da kasuwa ko ai muna da alaka da mai sai ke inna ala bari mula laysa li bi awliya ba ni ba su kasu jinki da kasu da hijja laysa li bi awliya haka yake ba ni ba su suwaye masoyan kayan Allah هو ايه ناقل المعنى يجي وانما ولي ني بس مش شيء وصالح المؤمن ده بدأ كده شو اللي يديك لكده لألا إنما ولي الله وصالح المؤمن حتى عن الجنة كريم كديك لكده كدني ده أنه كان أسمع الله بعد وانا بعد أكيد وانا نسيك علينا الجنة تجيزة إذن رجل جيسيك أو أهديك تجي يشير إلى أنه لا يكون داخل هذا الإنسان ويقل يرى أن الدين كيف أن الله باع أسام المنزل يرى كل أسامنا تعالك أسامنا تجين بعلاك تجين بعلاك تجين وجه إلا وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح أنا تم تسلكي إلى أن تسلم جاء إيماني مدرج جاء إيماني مدرج إن كان سوف تجين إلى كتابة مالي سبحانه katimuna annabi ne katimu kaza ne to manzo Allah yake sai ka kasance da imani amma ne amma Allah mai aikata laifi a bayyane jahalar wanda yake gona mutu da shari'a Allah kuma yin da shi yana da adabar haka annabi ya fara a cikin hadisi inna ala min fulan laysa bi awliya dibba magana da yake da kai da kuma ya aiki to garba kan mai da gaske masu imani na gari masu wa Allah duk mai sabon Allah ko ka jirgi da kanka da masu da salama ko an da yake ba mu shi lai yi yuri bi Sau saboda haka duk wanda yake da awa shi yana kallon salama ko an da yake so a gani a wannan da imani da kawai da aiki haka to wannan ya tabbata mai kaunar manzo Allah amma duk wanda yake sabon to wannan manzo Allah yake baya da cikin ainihin wato waɗanda suke tare da shi ka duba in ana yabo in suna kalmomi da yabo suna ta suna yabon manzo Allah ka dauke dubobin Allah da babu yanzu wannan shi ne kaunar Allah ko dauke kuma Allah ta ba shi ne yanzu wannan shi ne kaunar Allah shi ne kaunar Allah duk wanda ya tabawa kuma shi sanin girman Allah ya ce da sun san girman Allah da ba za su ɗauki sifar Allah ta kawo daga cikin bayan ko kuma ta tuke wa Allah ta ce da matsayi ba za su ba za ka girmama Allah saboda ne duk mai imani ya kuma ne Allah ko da kai yana da abin da ya bayyana da rashin girmama alamomin addinin Allah da ayyuka ba abin da yake faruwa a social media abin da kai abin bakin ciki an mai da addini abin wasa sai kuma ya sa wani abu da biyu da izgiri wani yana cewa shi ne kaza yana so yi izgiri da malamai ko kuma da masu addini masu gero ya nuna cewa girin shari'a ta ce shari'a din annabi ta san da yake yace ku cika girin wasu ne hawa juzul shawari ku cika girin ku rike ka haka annabi ya kuma annabi ya ce in kai yake ne da wakilci da wakilci ne ka duba yadda abin da ake so abubuwa na shi kimanta akwai abubuwa da alama da addini ne ne kuma da girmama ke duka duk wani matashi da ke fitowa ko yana da wani yana koyar da yaran islamiyya yana da al'ummomi suke wai kuma shi nan yana yin wasa ne addinin musulunci ba zan wasa ne kai baka san cewa izini da addini yana cikin abin da yake sanya mutum ya bar musulunci ba a lokacin da ake yana ina wasu da islam wai yana yana kuma kaza kaza kaza irin yadda ake islamiyya ba a qur'ani da kaza sai ka bayyana shi a wasa ko ka sa wani leda wai kana yin karfi ko ka sa ka yi alwaki ka yi wani rauni kana nuna cewa wai kana yin addini da sulki ba kuma a bari wannan ba ke ma Allah ba ba san wai Allah za ka ga Allah kana yin da addinin Allah ko ma sun da ne ba to wale ne kaza sun shigo wani asiba ta ba ko wale ne suna addini suna yin da duka kowa da na cikin wadanda da yi. har aikin ainihin masallaci aikin Allah wannan sunan ne ba amma ya aka sa ake ɗaukar shi kawai yana aiki a masallacin Madina ba yana sallah yana cikin kuma muna a masallacin wannan ba zan yi ba shi bai san wannan zai yi sai ya rasa ba a masallacin Madina ya rasa inda zai yi sai ya yi masallacin Madina ya sa aka ɗaukar shi kawai yana aiki abu da zai lafiya da shi hasbunallahu wa ni'mal wakil wai kuma duk wannan wata ne da wani an gaya ba addinin musulunci a kan wata ba a wata da wani abu na addini Allah bai yarda da wannan ba duk abin da Allah ya yi na shari'a an girmamawa ba ba a rage yin shi amma da shi ga mutane kowa ya bai da addini a umma abin wani a yi ba shi ba ga addini kuma shi ke nan sai ya yi da wuce ba kuma abin da kai sai mutane ma suna kallon suna dariya saboda su ma ba san me yake yi ba da ka san girman Allah da ba yarda da yin mutunta da ka yi mutum da ba za mu yanzu kirki ya zama a yi wa warke da shi a social media duk da suke ya kamata a kira su a ce su daina ba ta yi wani duk abin da ake na addini ba a wasa da ba daidai ba ne ko kuma ka ga mutane ko masallaci suna aiki na waya suna aiki da cikin dalili kuma da yawa za ka suna yi yau ba jama'a ba za a yi tasiri ka zo bayan da aka gani wani ya zama ya gani ne da waya yana duba yana cikin masallaci kuma duk wannan abubuwan da ke kallo da cikin su da kuma ainihin abu da yake da zaben Allah amma a cikin aikin Allah kai ba ka jin kunyan Allah ba ka ji gefe ba ka gani gefen Allah masallaci ya wuce haka sai za ka yi tsawon wata da ke kai amma ba a cikin masallaci ba a cikin masallaci girmama addinin Allah girmama shi Allah ka ji girman abin da kake cewa Allah kake bautawa shi wajibi ne mu girmama addinin Allah mu girmama abin Allah ya girmama mu tsare iyakokin Allah karkare ka dai sabo ba tsari ba ba ba wa duk Allah ya yi kuma ka san waye Allah ka san girman Allah ka bar ka ko koya ne karka ta ai wannan ba ba a bar kowane sabu saboda ne saboda wanda ake sabo shi Allah ne ka san matsayin Allah cewa shi ne ubangiji da shi ne wanda ke komai da shi ji abin da ya so ga wanda sai ka bari kai wa Allah da kai wa Allah biyu magabata in ka duba rayuwar da sabai da wanda ke wanda suka biyo su da ita ba haka ce suna rike addini ba ta wata ce shi yasa ne da cikin sabai kamar da yake cikin bukari yake gaya wa tabi'ai da inna kun da da ta'amudun amala ya ku mutane kuna bayyana ayyuka ke ya azabtu fi ayyukan shari'a ko a wannan ku bai kai ma ke littafi girma ko ne na كنا نعدها على سنة أما والله مو أزام شيء من من هذا الدين كان بارو أما هو أولا بيوجد في بالله بقوم هو الله نعدها Ba المدكات muna ɗauka a wani girma wanda zai yi alaƙa kai wannan ko ba wata kai wannan ba kuma yi wani shi zama da Allah ya tukar da fashi ke cewa shi ne wanda shi kamar Allah wani shi ya ce kamar guda ne ya biyo ka san an da mutunci masa haka wai me ya wuce saboda ai ba ka Allah bai ku ba Allah wani shi wani amma wanda Allah yana girmama ne ba ya da ne ba ya ganin an san an da ne ki bare ta ba ba ya ya wa ya Allah ne girma wanda ya wuce a girmama shi saboda kan sani wajibi ne mu ladabi mu kyautata kiyaye albarba na addini duk abin da yake na addini wuri ke shafi biyu mu duka yi muna da Allah cewa Allah ne ke duk abin da yake Allah ne mu ne san sai kada mu aikata domin muka aikata Allah a kula da mu duka wannan Allah ya ce zalika wa man Allah inna lalle wanda yake girma na addinin Allah da ta duk wanda yake tsare ya ko yake kulawa yake wato kiya albarma na alamomin addinin Allah to alamar da ke kawai da Allah Allah ba mu kiyaye albarma da Allah Allah ya kare mu daga ke da alfarma addini Allah ta'ala ya ji da kuran Allah ta'ala ya ji da lafiya Allah kada ya kama da dai kuma waye da ya ubangiji kada ka kama da dai kuma waye ya Allah ka tsare wannan addini haka ya Allah ka kare mu imani da kuma imani ya Allah ka ba mu tsarin biyayya ga Allah ta'ala ya Allah ka tare da gaban ka masa ya Allah ka ana da yau da kuma lafiya wanda da suke shugaban ka ya Allah ka sanya tauriya su zuba ta su wanda ke zalunta ka Allah ka ta kwata mana ake kuma da ya Allah ka dauka da kuma lafiya a inda ake cikin tsoro a dole da ake cutar da mu ya Allah ka dauka mu karna a dole da ka tuna da amfara da kuma da makwabta ya Allah ka yi ke da agaji ya Allah wanda ke cutar da su ya Allah ka tuna mu karshen su ya Allah wanda ke cutar da su ya Allah ka tuna mu karshen su dole ke dalili mun mummuna ya Allah kamar yadda kuka zan san ya Allah da wani kula ne an yi dutse da kuke Allah ta ma sauke da agaji ya Allah ka yaya ne mutane ko sai da suke cikin gana har a yi da a magana babu ranar banza aka kai kula da kai sauke da agaji wannan azzalimin sun ga Allah ka sauke da banza kan su da su tsore ya Allah ka zama da ita lafiya waɗannan da suka samu nasara Allah a taimake su ka zama da su lafiya kuma ana yi mana almishin cewa duniya alama ce ta gurɓa da domin muna kuka da halin da ake to ga wannan suka bi mu shiga cikin Allah ya yi mu Allah ya yi ganin wannan ya kamata ne barka sai wa Allah ya cewa inna nasrullahi qarib inna ma'al usri yusra kuna cikin wahala matsalar shugabanci ta yawa a kan amma idan muka yi wani tsari a shekara wata goma sha amma yau da Allah ya kuma Allah ya abin da ake bukata ka koma wa Allah ya ku gyara halayen biyarta da kuma kina tsawa Allah biwa a biyarya in mun daga Allah da wata kuma Allah biya mana lokaci saboda ka kuma Allah ta لك da lafiya Allah ta ba mu da ganin da ake shi Allah ta ba mu da ganin da ake ka da kamar da kamar ولا يقبل على محمد وعلى آله وصحبه ولا تبارك ولا محمد ولا محمد ولا تحكيم ولا تحكيم إنك عبد مجيد ولا تحكيم حسنا وبحمدك حسنا وقنا على الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين